shugaban kasa muhammadu buhari dan takarar mukamin shugaban kasa a inuwar jam'iyyar apc a yau ya shiga jerin 'yan najeriya da suka kada kuri'a su a zaben shugaban kasa da 'yan majalisar tarayya da aka gudanar a duk fadin kasar shugaba muhammadu buhari dai tun karfe 8 na safe ne ya yi kada sa tare da iyalansa a inda kuma bayanai daga sassa daban-daban na yankin daura na nuna cewa an yi wannan zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana kuma babu hatsaniya kamar yadda aka ji labarin ya faru a waɗansu yankuna na ƙasar inda aka yi doke-doke tare da hasarar rayuka da yake gana da manema labaru bayan da ya kaɗa ƙuri'arsa shugaban muhammadu buhari ya nuna amincewa da yaƙinin cewa zai yi nasarar wannan zaɓen har ma yana nuna ko musanta maganar da waɗansu za su iya yi cewa idan ya rasa zaɓe ko zai amince amince da wanda ya kada shi sai ya ce. I will congratulate myself. I'm going to be the winner. Thank you very much. A ba wani alal misali ni zan ci zaɓe kada kada. Shugaba Muhammadu Buhari kenan yana bayyana karfin imanin da yake da cewar shine zai lashe zaɓe da aka gudanar a yau duk faɗin Najeriya. to sai dai a yayin da yake kada ƙuri'arsa shugaba muhammadu buhari ya yi ba'a a gurin a lokacin da ya leƙa ya ga waye matarsa aisha buhari ta kaɗawa ƙuri'a yana cewar kun san 'yar adamawa ce yana nufin dai ɗan takarar mukamin shugaban ƙasa na adawa wato atiku abubakar ya fito daga jihar adamawa ne jihar da uwar gidan tasa ta fito na tuntuɓi waɗansu mutane a garin daurar domin in ji yadda suka ɗauki wannan zaɓen da kuma su a sakamakon da zai fito sunana aminu muhammad daga nan garin daura tashiyar yan nono ina kira ga al'ummar najeriya yau ne ranar da aka yi zaben shugaban ƙasa da sanatoci da 'yan majalisun tarayya da wannan dama ke. muke kira ga al'umma inda muka fito muka yi zaɓe lafiya Allah Ubangiji ya sa mu ji sakamakon zaɓe lafiya. Sannan kira na na biyu ga 'yan Najeriya shine lokacin da muka yi zaɓe muka koma gefe muka jira sakamako idan sakamakon zaɓe ya fita muna roƙon al'umma da mu karɓi sakamakon zaɓe mu yi haƙuri da dukkanin abin da muka ji fatan mu dai Allah subhanahu wata'ala ya zaɓa mana jagora na gari Allah subhanahu wata'ala ya zaɓa mana abin da zai fi zama zama alkhairi ba abin da mu muke so ba saboda yawanci bayan zaɓe shine matsalar mun yi zaɓe an faɗi sakamakon zaɓe idan kai dan wannan jam'iyya bai kwanta maka are ba sai ka ce kai baka yi da kuma idan wannan dan jam'iyya shi ma nashi bai ba sai ka ce bai kwanta maka are ba sai a ji haɗe ba makami kuma a nan gurin illa take to ina kira gare ni gare ka mu ne talakawa mu tsaya mu duba mu ga yadda ƙasar take ciki mu rungumi abinda Allah subhanahu wata'ala ya bamu Allah ka zaba mana shugaba na gari amin sunana Muhammad Amini Daura sunana Abubakar dan takai shugaban kungiyar marubuta ta masarautar Daura na social media ina kira ga al'ummar Najeriya a musamman ma matasa da su guji da yin banga ta siyasa musamman ma lokacin da aka faɗi sakamakon zaɓe eh, ya Allah duk wanda Allah ya ba nasara idan wanda yana gani bai samu nasara ba abu mafi a'ala gare shi ya je kotu ya je shi ne tsari na doka ya je bi kadin haƙƙin shi a kotu ba ku matasa ku yarda a yi amfani da ku domin ku ɗauki doka a hannunku mafi yawancin waɗanda suke takarar nan 'ya'yansu suna can suna ƙasashen waje a zamne ko a cikin gidaje a zaune a ɗaku yankunan su cikin jin daɗi ko kuma matasa waɗanda ya wanda ba yan kuwa ku ai amfani da ku ku shigo ku ɗauki wukake ko makamai wasu abu da sauransu ku je ku yi har kuwa kawunan kurauni har da kai ga rasa rayukanku so kirana da nake ga matasan Najeriya gaba ɗaya da Allah kada mu yarda mu ayi amfani da mu a irin wannan ne kuma muna fata Allah ta'ala ya sa ayi yi zaɓe lafiya a gama lafiya kuma Allah ya ba da nasara ga wanda Allah ba nasara Allah kuma ya sabbatar da alkhairi Allah kuma ya zaɓa mana abu mafi alkhairi wadansu al'umma a garin daura kenan a lokacin da na kai tattauna da su akan fatarsu na sakamako idan ya fito dangane da zaben da aka gudanar yau a duk faɗin Najeriya. Umar Faruk Musa Mura Amurka daga birnin Daura a Najeriya.